Wannan mataki da shugaban ƙasa ya ɗauka na rattaba hannu a dokar samar da ayyukan yi ya ɗauki hankalin masu nazari akan al'amuran yau da kullum da ma matasan Najeriya. inda suka yi bayanan tasirin dokar tare da ayyana muhimmancinsa ga ƙasa. Dr. Jibrin Ibrahim jami'i ne a cibiyar inganta demokradiyya ta NDI. Doka ne wanda dama can yana cikin dokokinmu ba a aiki da shi ne kawai. Na farko abin da dokan ya faɗa shi ne in za a ba da kwangila kamun a ba kamfani da ya fito daga waje a duba ko akwai kamfani a Najeriya da zai iya yin wannan aikin. Ƙididdiga ta nuna cewa rashin ayyukan yi sun ƙaru daga kashi goma sha shida cikin ɗari zuwa kashi goma sha takwas. To ko menene matasan Najeriya da rashin abin yi ya fi shafa suke cewa? Da farko ga Khalid Ismail, jigo ne a reshen matasa ta jam'iyyar APC. Kifi na ganin ka jar koma. menene dalilin da ya sa muka faɗa haka akwai abubuwa da yawa da ya taso a ƙasar nan wanda yau gwamnatin nan tana neman shekara uku da shiga ofis da kama aiki amma abin da duk yake faruwa abin mamaki a dubi ishu na employment na matasa yan fawa an mai da wannan harkar an yi sabatizing tunta ta koma harkar siyasa wanda mutanen da shugaban ƙasa ya saka a wannan bangaren ofis ɗin yanzu an sayi android font waya ta hannu an ba su an ce za a biya su kudade nawa an mai da harkar ana tafiyar da kamfen ɗinsa ta social media so wannan abin ya zama siyasa kenan ba empowering din matasa ba sai kuma abubakar bestu a gaskiya wannan mataki da shugaban kasa ya ɗauka abu ne da aka daɗe ana jira saboda a cikin bayani da aka gabatar a takaice abin da yasa ya sanya hannu bisa wannan kudirin shine don ya tabbatar da cewa ya farfado da matasan ƙasan nan da kuma masu bukatan ayyuka musamman wadda ya shafi aikin wato fasaha da kimiyya da kuma sauran ayyukan hannu. Da Abubakar Sadiq Surumbai. Wannan abu ne wanda zai kawo matukar ci gaba musamman a wannan lokaci da mutane suke matasa suke ta korafi a kan. rashin sana'a ba aiki ba mutane sun gama makaranta kuma babu abin da za su yi. to kin ga idan aka samu dama wannan abin ya tabbata kuma ya zama ba wai magana ba ce ta yaudara magana ta tabbata ta zama gaskiya to mu gaskiya wannan abin farin ciki ne a wurin mu. Abin jira a gani shine irin tasirin da wannan doka za ta yi wajen rage zaman kashe wando da matasa ke fama da shi a Najeriya. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.